واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun yi karatu zuwa ƙarshen suratu qaf abinda muka karanta a cikin Allah ya sa albarka a cikinsa. Allah ya datar da mu daidai ya ba mu ikon aiki da daidai. Yau insha Allah za mu shiga cikin suratul zariyat. Suratul zariyat ita ma sura ce makiyya. Idan aka ce sura makiyya ce kamar sako ake isar mai sauraro cewa za a tattauna ne a cikin suran game da abin da ya shafi tauhidi tauhidi tauhidi ne al'amarin addini baki daya dukkan abin da bawa zai gina zai ginu ne kuma ya zama gini mai amfani lokacin da ginin ya ginu akan doron tauhidi suratul zariyat ta yi magana game da abin da ya shafi makoma ta rayuwa dukkan yadda bayi suka aikata abin da suka aikata a rayuwa to akwai makoma kuma a wannan makoma kowa ke tar da irin sakamako na aikinsa suratul zariyati ta yi magana wajen dasa aqidar musulunci a cikin zukatan mutane tabbatar mana da cewa alqur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alqur'ani domin a shiryar da bayinsa Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa albarka a cikin abin da za mu karanta to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات ذكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wa zariyati zarwa Allah ya ce ina rantsuwa da iska da take kadawa a tsakanin bayi in ji Allah wa zariyati zarwan Allah ce ina rantsuwa da iska da take kadawa ta kai ta komo domin samar da alkhairi wa bayi wannan iskan Allah ya ce ina rantsuwa da ita al-imam al-qurtubi yake cewa bisa hikima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala yakan rantse da duk abin da ya ga dama daga cikin halittunsa ya rantse da wadduwa ya rantse da washanti ya rantse da wasama'i wa tariki ya rantse da duk abin da yake so daga cikin halittu amma su halittu bayi ba su da dama su rantse da wani in ba da Allah ba al-imam ya ce duk lokacin da kaga Allah ya rantse da wani abu a cikin halittunsa to rantsuwar kamar jan hankalinka ne zuwa ga kai dubi zuwa ga abin da Allah ya rantse da shi a cikin wannan abin za ka ga babban karatu wanda zai zama shirya gare ka idan Allah ya ce warhura ina rantsuwa da hantsi to idan da za ka zauna tsam ka yi tunani game da hantsi alkhairinta alaƙarta da rayuwar bayi to nan ma akwai babban wa'azi da raka ɗauka dukkan abin da Allah subhanahu wa iska da take kadawa a tsakanin bayi falhamilati wikiran Allah ya ce ina rantsuwa da girgije hadiri da jimare wanda yake dauke da ruwa mai nauyi inji Allah wikiran bi ma'ana sikilan fal hamilati wikiran Allah ya ce ina rantsuwa da kasumare ina rantsuwa da girgije wanda ke zuwa da hadiri a zubar wa bayan ruwa Allah ke ran rantsuwa da shi yadda yake dauko ruwa mai nauyi a cikin sa wa huwa alladhi yuriikum albaraka khawfan wa tama'an wa yunshiru sahaba thiqal wa yunshiru sahaba thiqal sai ce wa shi sahaba tiba Allah shine yake tayar yake samar da wannan girgije a sama wanda yake dauke da ruwa mai nauyi idan kana so ka gane cewa girgije abin da yake dauke da shi nauyin abin da yake dauke da shi na ruwa ba wanda ya san adadin nauyin abin idan ba Allah ba ka bari idan an yi ruwa idan kuna da wani babban rafi ko magudanar ruwa ko korama ka je ka ga yadda ruwan yake wucewa idan da za a zo da tireloli a yi layi a ce ruwan da yake wucewa ta wannan kwarin a juya su ana lode ma wannan tirelolin Allah kaɗai ya san iya tirelolin da za a cika da wannan ruwan sannan kuma za ka samu gurbi ɗaya ne ka tsaya a jikinsa irin waɗannan magudanai kuma za ka same su da yawa a cikin gari ta kowane gefe suna gudana banda wadda aka tare banda wadda aka yi amfani da shi banda wadda aka sha banda wadda aka yi wanki wannan kawai wadda ke gudana ne yana da yawa ko ba shi da yawa Allah ya ce falhamila wikiran ina rantsuwa da da gajimare ina rantsuwa da girgije mun gane ko ba shi bane muke ganin shi a sama yana tafiya to yana dauke da ruwa ne an mai lodi ne zai je sauke ne Allah yake ina rantsuwa da shi lokacin da yake dauke da ruwa mai nauyi a cikinsa fal jariyati yusra Allah yake kuma ina rantsuwa da jiragen ruwa da suke gudana a cikin ruwa a cikin sauki ji Allah yadda kake tafiya a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ce haka waɗannan jiragen ruwa Allah yake su ma suke gudana a cikin ruwa jama'a kun ga dukkan waɗannan ababa da Allah ya rantsuwa da su a farkon suratul zariya duka idan ka lura akwai abin kula akwai abin wa'azi ga duk wani mai hankali jama'a mun fahimta abu na farko ya rantse da iska wannan iska da take kadawa bayi za su iya gudanar da rayuwarsu ba tare da kadawar wannan iskar ba shine a suratul jasiya ta yake cewa wa ikhtilafil layli wan nahari wa ma رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد Allah saba dare da ini akwai aya a cikinsa. wa ma anzala Allahu samai min fa ya bihi al-ardh ba'da mawtiha sai ce wa tasrifir riyah da kuma kaɗawar da iska take yi ayatul liqaumin ya'qilun Allah ce duka akwai ayoyi ga mutanen da suke da hankali in Allah dukkan mai hankali idan ya dubi zubin waɗannan ayoyi Allah ke zai ga abin da zai mishi wa'azi a tattare da waɗannan ayoyi girgije da yake tafiya da ruwan sama a sama ku duba alaƙar su kuma da iska wannan iskan ita Allah ke injizowa ita Allah ke sakewa ta zo ta injiza wannan girgizan a raka shi inda za a kai shi je da ruwa wa huwa alladhi yusilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi alladhi yusilu riyaha bushran bayna yaday shi ne yake sako iska ta zan mai bishara gaba ga zuwan rahamarsa ma'ana ita take fara zuwa ta ma mutane bishara kafin zuwan ruwan sama kafin ya sauko sai daga iska ta taso wannan iskar kamar wani notis ake baka cewa ka kama hanya ka tafi gida bushran bayna dai rahmatin hatta idza aqallat sahaban sikalan ay aramalat sahaban sikalan hatta idza hamalat sahaban sirkadan Allah ya har lokacin da za ta ɗauko wani girgije mai nauyi kun ga ita sai ai take dauko shi ta taho da shi to Allah da yayi rantsuwa da iskar sai yayi rantsuwa da lodin da ake ma iskar bayan Allah mu fahimta fal yusra Allah ya ce kuma ina rantsuwa da jiragen ruwa da suke gudana a cikin ruwa a cikin sauki in ji Allah jiragen ruwa suna daga cikin manya-manyan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta nuna wa bayan cewa su kula idan sun kula za su ga bayyanar kaɗaitakar Allah a tattare da sha'anin jiragen ruwa. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام من آياته الجوار في البحر كالأعلام إن ya يسكن الريح فيضللن راكد yana daga cikin ayoyin Allah abinda in ka kalla zaka san akwai Allah abinda in ka kalla zaka ga Allah ya cancanta a kadaita shi da kowace irin bauta shi kadansa Allah ya ce aljawari fil bahri kal a'lam waɗannan tafka tafkan jiragen ruwa da suke gudana a cikin tekuna Allah ya ce kai ka ce su ne wani jirgin idan ka hango shi sai ka ɗauka kamar wani gari ne yake zuwa kamar wani katon dutse ne a cikin ruwan Allah ya ce in ya sha idan Allah ya so Yuskin riha Allah sai ya tsayar da iska sai ya lafar da iska sai ta daina kadawa fa yazlalna rawaki da alazari jiragen sai su sandare a bayan ruwa ba gaba ba baya domin dama iska ke kada su inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah ya ce akwai abin daukan wa'azi ga wani mai tsananin hakuri da juriya akan biyayya ma Allah wanda yake tsananta godiya ma Allah Allah ya ce akwai abin wa'azi akwai ko babu jiragen ruwa suna daga cikin manya-manyan ayoyi wadda suke gudana domin maslahar bayi kuma ka duba dukkan abin da muka karanta na game da waɗannan al'ayatul kauniya wa zariyati zarwan zaka ga gudananta da kai kawanta akan maslahar bayi ne amfanin bayi ne fanhamila wikiran amfanin bayi ne domin ruwan sama shine karshe da yake mata Allah kuma li an ku ne za ku mora da ku da dabbobin ku duk abin da zai tsira a sanadiyar sauran ruwan ce. Yusra jiragen ruwa da suke gudana ba duka amfanin bayi bane duka amfanin bayi ne to duka Allah ya ma bayi waɗannan to sai ke nuna musu cewa ga irin ababen da ya musu domin amfanuwarsu to zai kira ku zuwa ga ku kuma ku mika wuya bai muna fahimta shine a suratul baqara yake cewa illa fi khalqi samawati wal ardi واختلاف الليل والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما inna fi khalqi samawati wal ardi Allah yake lalle cikin halittar samai da kasai idan da mutum zai dubi zubi da Allah ya ma sama irin kira da Allah ya ma sama wal ardi da kasa irin yadda Allah ya halicci kasa da yadda bayi ke gudanar da rayuwarsu a bayan kasa Allah yake mutum zai ga bayyanar ikon Allah a fili zai gane Allah Allah zai gane abin da ya kamata ya rike wanda ya kamata ya rike shine Allah wa ikhtilafil laili wan nahar Allah yace haka nan saba wan dare da ini ayi muni, ayi dare dare yazo wani yazo wa ikhtilafil laili wan nahar in ka gada maka ka ce da yau da gobe yau da gobe ne kashe labule akwai aya a cikin yau da gobe ko babu akwai manyan manyan ayoyi da wuce akwai a tashi ran sai ka ga ta mai da kai wani wani iri a rayuwa wasu lafin laili wan nahar Allah ya ce haka nan canzawan dare da ini wal fulkin lati tadri fil bahr bima yanfa'u an haka nan jiragen ruwa da suke gudana a cikin tekuna da abin da zai zama amfani ga mutane suna gudana domin maslahar mutane domin amfanin mutane dukkan kawon da suke yi da ka samu suna kai kawo ne akan abin da zai inganta muku rayuwar har yanzu duniya ba ta da wani ala da take da shi wanda yake iya ɗiban kaya da jiragen ruwa yake ɗiba har yau din nan babu wani jirgi ko wata mota wani container da zai iya kwasa ya yi lodi irin lodin da jirgin ruwa zai yi to abin da jirgin ruwa yake lodan mala'iku ne da su amfani shi ina mu ne da mu amfana wal fulkin ladhi tadri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها da kuma abinda da Allah ke saukarwa daga sama na ruwa wanda yake rayar da ƙasa wacce take matacciya bayan ta kekashe ta bushe idan an saukar da wannan ruwa a kanta Allah ya ce sai kuma ta rayu sai kuma ta tsarar da dukkan dangin abinda da bayi da su ci dabbobi su ci su ma su rayu maslahar mu ne ko kuma ba maslahar ba wa ba ta fiya min kulli dabba ganin dabbobi da Allah ya zuba a bayan kasar su ma duka don amfanin mu ne wata sirifin riya jujjuyawa iska ta kada ta nan ta kada ta nan a yi sanyi a yi zafi duka domin maslahar bayi ne wata hadin musakar baina sama'i wal ardi da kuma girgije da Allah ya hore tsakanin samai da kasai wanda yake yawo yake kai kawo da alkhairi da arzikin bayi na ruwan sama Allah ya ce idan bayi suka duba waɗannan la ayatin li ya ya'qilun akwai ayoyi ababan daukar wa'azi ga waɗanda suke da hankali inji Allah jama'a mun fahimta akwai ayoyi dama mana tadabburi game da ayoyin Allah ɗaya daga cikin abin da ke karawa shine tabbatar da imani a zuciyar mutum idan ka ɗauki wata aya kai tadabburi a kanta ka tsaya ka lura da ita ka kula ta kalli irin ari da Allah ya bata da kuma alkhairi da take dauke da shi zai nuna maka cewa ba ba fa sai ka rike wani bakatun rayuwa ta yi jama'a mun fahimta ba sai ka rike wani ba rayuwa ta yi in ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah wannan ke sa kaga in kana bibiyar tarihin mutane wani sai ka samu tun yana firamare aji biyu ko aji uku baban sa ya mutu tun yana firamare aji biyu ko aji uku mahaifiyarsa ta mutu amma sai da duk da mutuwar sun bai hana ya zama alhaji da gida da mota ba haka ne ko ba haka ba wannan ya nuna kenan dama ba baba ko mama suke ba da gida ko mota ba tun yana suke haka ne Allah ya ce faljariyati yusra Allah ya ce ina rantsuwa da jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin ruwa Allah ya ce a cikin sauki ma'ana suna gudana a cikin natsuwa fal fi amra Allah ya ce ina rantsuwa da mala'ikun da suke karkata al'amuran rayuwar bayi baki daya Abdullahi dan Abbas ya ce duk ran da daren lailatul qadari ta tsaya aka ce yau yau ne daren lailatul qadari to a wannan dare Allah yake sabon kasafi yake sabon budget ma duk bayansa baki daya jama'a mun fahimta abinda aka kasafta musu a lungul bahafus to za a ɗebo gwargwadon abinda yake na shekara guda kuma sai a karkasar su a hannayen mala'ikun da su suke gudanar da al'amarin bayi Mika'il annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine ke kula da bangaren arziki kasa arziki a hannun bayi akwai masu karɓar rai ko a wannan daren duka za a ba su list na waɗanda za su kashe a wannan shekara wani za a ɗauki ransa ranan kaza ga watan kaza a tsakanin bauchi da alkali za a ba su list wani kaza iya adadin waɗanda za su mutu a wannan shekarar to za a ɗauki listin waɗannan bayin a danka wa mala'ikan mutuwa da shi da tawakarsa in baka gan shi ba lokaci ne bai yi ba ba wanda ya isa canza wannan alƙalin ba to haka arziki Allah zai kasanta ya ba wa Mika'il wani a bashi miliyan kaza lokaci kaza wani miliyan kaza lokaci kaza wani kuma na da miliyan kaza ne a karɓo su a lokaci kaza wani na da mulki kaza a karɓo mulkin a lokaci kaza wani yana neman wacce za su yi aure a lokaci kaza suma suma aka tafiya musu kowa gurgudan abinda gurgudan abinda Allah ya yanke mishi to gurgudan abinda zai gudana kenan Abdullahi dan Abbas ce a wannan dare idan akwai wata iri da a wannan irin Allah bai kasafta komai da zaka samu a wannan irin ba a ranan ko ba shi kane maka da a baka ba saboda a ranan ba a rubuta wani abu zai shigo maka ba yanzu wanda yake da ini waɗannan ababa haka Allah ya shirya su neman kuɗi zai hana shi zuwa karatun addini ba zai hana shi ba neman abinci ya hana shi karatun addini ba zai hana shi ba wanda ya san abin a kasafce ke a tsare ke kawai gudanar da shi za a yi fal muqassimati amra daidai ke da dabbera ke amra yadda za a gudanar da abubuwa a tsakanin bai wannan ruwan sama da muka yi magana wani mala'ika ne ake ce mishi ar shi yake raka wannan ruwan shi yake kada wannan ruwan idan za daga wata ƙasa a ce ana so a zo a zubar da ruwan ne a bauchi haka zai taso hadirin a gaba a zo ba a zo inda ake so a zubar da shi a zubar da shi jama'a mun fahimta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan dare na lailatul qadari duk wanda ya dace daren ya tsaya kuma daren ya dace da wani bawa yana bauta ma Allah ko yana roƙon Allah annabi ya ce ya kasa kayansa kuma ya sayar ya kasa ya sayar game da Alƙur'ani, Allah ya samu dace Allah ya samu dace da Allah ya samu dace da eh Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakah مجرمين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك Allah madaukakin sarki ya ce, Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Allah ce mun saukar da wannan alkur'ani a cikin wani dare mai albarka ji Allah wannan daren shi daren daren lailatul qadari ma'anar su ɗaya da inna anzalnahu fi lailatul qadari Allah yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin Allah ce mun kasance masu gargadin bayi ba mu barin bayi kara zube muna aiko da manzanni da masu wa'azi da za su zo su gargade su game da kafirci da kuma sabon Allah fiya Allah ya ce a cikin wannan daren yusuraku kullu amrin hakim ake karkasa duk wani al'amari da aka hukunta cewa zai faru to a wannan daren ake karkasa shi jama'a mun gane fiha yusuraku am kullu amrin hakim hakim bi ma'ana mahkum muhkam abinda aka hukunta aka kyautata shi aka tsara za a ba wa bayi Allah ta to a wannan daren ake yi da kun ga bayi sai su dage da roƙon Allah da kuma tsayuwar daka don neman yardan Allah ba da amran Allah yake ina rantsuwa da mala'iku da suke karkasa al'amuran bayi a tsakanin su bisa abinda Allah ya hukunta Allah sai yace aduna la lasadiqun wannan shine jawabul qasmi duk rantsuwan da Allah ya yi din kamar ka ce to Allah rantsuwan nan kuma na menene ya yace innama tu aduna nasadi wallahi iyaka abinda ake alkawarta muku alkiyama za ta zo za ta zo abinda ake ba ku labari cikin alkur'ani da sunna Allah ya ce wallahi gaskiya ne kun ji inda rantsuwan ta take Allah zai tabbatar maka da cewa alkur'ani gaskiya ne duk abinda ka ji ayat alkur'ani ya zo da shi Allah ke gaskiya ne inna ma tu'aduna la sadiq abinda ake muku wa'adinsa ake muku alƙawarinsa zai zo zai zo zai zo zai zo rahama ce ko azaba ce Allah ke gaskiya ne wannan alƙawarin zai zo sai kuma yace wa inna dina lawaqi'un lalle sakamako mai afkuwa ce ma'ana za a tsaya a yi hisabi wa bayi domin yana daga cikin ma'anonin addini bi ma'ana aljaza'u ba za a ta da mutane a yi sakayya ba Allah ta wannan sakamakon shi ma gaskiya ne ba makawa ba makawa dole akwai ran da za a tsaye da bayi a yi wannan sakamako ma'ayyukan da suka aikata Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce إنكم لفي قول مختلف يغفر عنه من غفر وقيل من الرسول الذين هم في غمرة cewa wasama'i zatil hubuki Allah ya ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi a tattare da ita alhubuku bi ma'ana at-turuq alhubuk jam'i ne na hadika bi ma'ana tsarika wannan wa ma'ana wasu sama'i za zatil hubuki Allah ya ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi allati tasiru fiha al-kawakib hanyoyi waɗanda taurari ke gudana a kai hanyoyi irin na sadarwa da duk layi layi Allah ya buɗe a kanmu yadda za a sadar da duk abin da ake so a sadar da shi a kasai Allah ya samar da hanyoyi ta yadda dukkan abubuwa za su iya gudana Allah ke ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi Abdullahi dan Abbas yace al-hubuq bi ma'ana aljamal wal kyawu da burgewa was sama'i zatil hubu yace Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar banƙaye mai ban sha'awa mai burgewa jama'a mun fahimta ba dole ke bi da suke ba wasu sama'i zatil hubu haka Abdullahi dan Malam Muhammadu Aminu Shangidi, Shangidin Qur'ani. Yadda duka fassara biyu fa idan an fassara duka Alqur'ani, duka Alqur'ani zai ɗauke shi. Yace kuma duka sama za ta dauki wannan ma'anar. Idan an fassara da wasu samai zatil hubuki, ina rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi yace zai ɗauka. domin da nassin ƙur'ani Allah ya tabbatar da hanyoyi da taurari suke gudana a sama. Idan an ce wasu samai zatil hubuki ina rantsuwa da sama mai ban kaye mai ban burgewa mai ban sha'awa yace shi ma zai dauka bin wurare da yawa nan ma Allah ya ambaci sama an mata ado an mata kwalliya kuma tana burgewa Allah yace innakum fi qawlin muktali. Allah yace lalle ku kafirai waɗanda kuka kafirce ma Allah Allah yace kuna cikin magana zance mai sabani da junansa wannan zance mai sabani da juna shine kalmomi da mashurukan larabawa suka yi ta jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su waɗansu su ce mishi boka ne waɗansu su ce mawaki ne waɗansu su ce a hana, waɗansu su ce balittarahu bal huwa sha'irun ba irin suna da ba su rada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ba sunan ka bane sunan ya tabbata sunan bai tabbata ba da yake ba sunan sa bane sunan bai tabbata ba saboda ka Allah ya ce innakum lafi qawlin mukhtalif kuna cikin zantuttuka mashabanban wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ma ya faɗi sun kuyan Abin abinda dan uwansa ya faɗa Allah yake yufaku anhu man ufi ana kautarwa gabarin imani ana kautarwa gabarin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man ufi duk wanda aka kautar da shi ma'ana duk wani halakakke to ana kautar da shi gabarin imani da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani sai mai rabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai mai rabo malam muhammadu aminu shagifi ya ce yu'faku anhu man an da take cikin yu'faku anhu man an din yace an ce sababiya kamar fadin mutanen annabi hudu ne a inna la tariku alihatina wa yaqulu tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bi mu'minin mutanen annabi hud alaihi salatu wassalam suke gaya mishi wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika bi ma'ana bi an ce shanki ne to irin wannan an din ne a ran yu'faku anhu ay bi sababihi man ufi ana kautarwa saboda waɗancan ƙaunin muktalin maganganu masu saɓani da suka yi ta faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mawaki ne cewa mahaukaci ne cewa kirkira yayi to sanadiyar waɗannan kalmomi da suke faɗa suke jiban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su to ana kautar da su ga barin imani da kuma gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dama ka'ida da Allah ya ajiye idan ka bauɗe to shikenan kuma sai a bika da baudarwanka falamma zagu azaga Allah qulubahum Allah ya ce lokacin da suka bauɗe sai Allah ya bauɗar da zukatansu mun bayyana ko to kullum ana kiran mutum ne zuwa ga daidai zuwa ga abin da zai zama mishi alkhairi idan ya sai ya tafiya Allah ya tsare mu Allah ya yi ufaku anu man ufi ana kautarwa gabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kautarwa gabarin imani da alqur'ani da gaskata alkiyama saboda kalmomin da suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su waɗannan kalmomi sai suka zama su ne sanadiyar tabewansu su ne sanadiyar halakar su su malamai suka ce yi uku an gumar ubi shine ana kautarwa ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani tababbe halakakke wanda ya riga ya zama halakakke ya zama tababbe ba shi da rabo to shikenan kuma sai araba raba layinsa da layin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce kutilal karrasun karrasun bi ma'ana kazzabun Allah ya ce Allah an ci makaryata yan shaci faɗi waɗanda suke jifa a cikin gani, karasun jam'i ne na karras annabi ya takallam bizzan wanda in zai yi magana a zace-zace da kame-kame zai sharɗo maganar da zai faɗa Allah ya ce ƙutilar karasun waɗanda suke shaci faɗi yartar, su kirkiri magana ta ƙarya maganar da ba su da tabbas a kanta su ne karasun. Allah ya ce Allah ya la'ane su kuma halaka ta tabbata a kansu domin duk abin da suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi babu wani abu da yake na gaskiya ne babu ko da iskira akai wani ne ya zauna ya je ya kalli abin da yake so ya faɗa domin ya musguna wa musulmai domin ya musguna ma addinin musulunci ya jefi musulunci da wannan kalmar ko ya jefi musulmai da wannan kalmar ko ya jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalmar waɗanda suke irin waɗannan kirkire-kirkire na bakakin maganganu ga alƙur'ani suke kirkiran magana domin karyata alƙur'ani domin karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke kufur karrasul Allah an ci irin masu waɗannan kirkiran magana na ƙarya suna dingina shi zuwa gaskiya alladina hum fi gamnatin sabun Allah ce waɗanda suke lullube a cikin duhun jahilci sabun Allah ce suke gabana suke rafkana a rayuwa domin ba ɗaya daga cikin abin da ke haifar da wannan mummunar makoman shine jahilci da kuma shagala jahilci da kuma shagala alladina hum fi gamnatin waɗanda suke lullube a cikin duhu na jahilci duk abin da kaga a a kristoci su ce wani dan Allah a a yahudawa su ce wani dan Allah ke duk jahilci ya jawo malamin dubu ne ilimin wara a bayi ba su da ilimi Allah ce ubannin su ma ba su da ilimi to yana ɗaya daga cikin sharrin faɗin magana akan Allah ba ilimi jahilci ke haifar da shi bayan Allah mun fahimta Allah ya ce allazina hum fi gamnatin sahun waɗanda suke lullube a cikin duhu na jahilci kuma suke cikin shagala a darasin mu na suratul qaf mun yi dogon bayani game da abin da ya shafi gafana ko da kuma yadda shedan ke nasara akan duk wanda ya rakkana a cikin rayuwa ya shagaltu da wani abu na rayuwar duniya gaban kiyamarsa to kafin ya ankara sai ya ga yayi nisan sai ga yayi nisan da in an kwana mai kira ba zai ji ba Allah ya tsare ni Allah ya ce yas'aluna ayyana yawmiddin har suna tambayar wai yaushe ne ranar sakamakon yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba izgili ba kenan idan gaskiya ne za a yi tashin alkiyama ka ba mu ka gaya mana lokaci ka gaya mana lokacin da abin zai faru domin mu gani wurare da yawa Allah kan ce ba mun gaya musu ma ba za su iya kare kansu ba shi kuma Allah ya koye ne domin ya zama motif mabayi akan aikin alkhairi eh rama koye wa rama malam yanzu ka ga yadda muke rayuwar nan ka kalli idan shekarar ka arba'in ne idan an ce an kara maka arba'in 80 to ba daga inda kai 80 in ma akwai dori dorin da wahala za ka musu to amma yanzu haka inda za a rubuto a takarda a ce sauran ma arba'in daga yanzu za ka fara ramewa haka ne ko ba haka bane sai ka ga har kwana uku kwana hudu sati ɗaya biyu uku ka mutu amma kana cikin nishadi da da da kwanciyar hankali rama ta kuma rama mutu yanzu kai aka ce ma saura shekara goma shekara goma ya saura don Allah ya rayuwar za ta yi ba ta yi daɗi ba to Allah ya rufe ne saboda ɗauce ma bayi wani kunci kuma ya zan tun da za ta abu dole kuma su zan suna shirye haka ne haka ne eh yanzu a ce maka a 1st August da zai zo 1st August za a yi tashin kiyama <laughs> ai wani kan ma zai dawo masallaci da fana ne kawai wasu ya kare ba zai iya cin abinci ba mutum ba zai iya yanke kaza ya ci ba haka ne ko ba ba ko lokacin zaɓe ya yi ma ɗan takara ba zai tsaya ba haka ne eh, tashin kiyama saura wata uku wata hudu kai ka tsaya takara duk da cewa an ɗauke sanar da mu ranakun da namu mutu saboda kar mu shiga cikin damuwa da kidima da ɗimuwa to amma kuma mu zan kullum a shirye domin a kowane lokaci za ka iya zuwa to kaga ai an ba ka solution idan mutum ya zo ya samu annabi sai yau shi ya tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi me ka tana da mata matsalar ba yaushe za a yi ba yaushe za a yi kan da ka sani da kar ka sani a yi da da ka san ranar ka san ranar ba za a yi da a yi to amma sai annabi tambaye ka me ka tanadar mata to abin da ka tanadar mata shine shine abin tambaya abin da ka tanadar mata shine abin da ya kamata ka bashi muhimmanci zuwa kasuwa sai da kuɗi ba eh in ba kuɗi zuwa kasuwa ba daɗi to kai tanadi me ka tanada mata ne annabi yake tambaya in mutum ya tambaye shi yaushe za a yi sai ce mishi me ka tanadar mata ko a gaya ma ranar ko kar a gaya maka ranar ai duk in an gaya maka ko ba a gaya maka ba zai canza ranar ne to amma kai tanadin guzirin da za ka yi wannan tafiyar da ita Allah ya ce yas'aluna ayyana yawmuddin suna ta ayyana yawmuddin suna tambaya game da wai yaushe ranar sakamakon yawmakum ala nari yuftanun Allah ya ce su din nan a wannan rana da za a yi tashin alkiyama alal nari yusaruna bi ma'ana yuhraquna Allah ce za a babbaka su a wuta a da ba suna tambayar gaskiya ba idan gaskiya ne yaushe ne wadansu ma cewa da su yi fa'atu bi abaina in kuntum sadiqin a dawo mana da mu in dai za a mutu a tashi kakana na kaza a dawo mun da shi to dan kakan ka bai dawo shi ne na cewa ba za tashi kiyama ba Allah ya ce yawmahum alan nari yuftanun a wannan rana su nan a kan wuta ma'ana game da wuta Allah ya ce za a azabtar da su a babbaka su a ƙona su zuqu fitnatakum Allah ce ku ɗanɗani fitilar kuma ana ku ɗanɗani azabar ku hada allazi kuntum bihi tajilun wannan shine abin da kuka kasance kuna gaggauto da shi ba sun gaggauto da azaba ba sun ce a musu وقالوا ربنا عجل لنا قطنا kafirai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa suka ce rabbana ya ubangiji ajillana qitana qitana bi ma'ana Allah rabon mu na wuta azaba da kace zaka mana idan ba mu bi annabinka ba wannan azabar ka gaggauto mana da shi a mana a duniya in mun je lahira a mana azaban kyauta na kin binsa da muka ce ba da mu yi ba na kin yin imani da muka ce ba da mu yi ba Allah ka gaggauto mana da shi da ba mu fahimta to Allah shi kuma ya maka azaba gaggawa me yake akwai gaggawa ne eh aka za ka samu akwai wani jahili mai yawo da Qur'ani akan haro sai ya dora ya Allah idan izala gaskiya ne idan dan izala gaskiya Allah ka sauko mini da bala'i ne Allah sauri yake yi Allah sauri yake mahaukaci ai yana jiran ka to idan dai cewa za ka ɗora ƙur'ani ka rantse a kanka ka ce idan izala gaskiya ne in wahabiyanci idan masallacin yan izala in ba a jihar nama yake ba Allah ya maka kaza to abu jahalin ma shi ma ya taɓa yi bari ka jira shi a ƙwarani Allah ya ce wa ikalun lahumma Abu Jahalin shi ke addu'ar sauran kafiran maka suna amin amin wa izkalu allahumma suka ce allahumma kaji hadda allahumma ko suka ce in kana hadha huwa al min indika idan wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka yake kai ne ka saukar da shi fa amdir alaina hijaratan min samai Allah ka mana ruwan dutse daga sama to Allah ya musu ruwan dutse lokaci ne lokaci ya ci musu ko da shi ba to amma lokaci insha Allah ba ka yake ba mahaukaci idan dai wannan Alƙur'ani gaskiya ne daga wajen ka yake fa amdir alaina hijaratan min sama Allah ka ka saukar mana da ruwan dutse daga sama A itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi Allah ya ce a ba yanzu ba amma an kama su ba kama su ba to yanzu shi wannan mai tsora qur'ani ku yanzu in kuna kallon shi ba ku ga alamar qur'ani ta kama shi ba yanzu ne lafiya lafiyayye yayi kama da lafiyayye to yana qur'ani ka kama shi kuma ya tsufa a cikin kamun ƙur'ani. E, eh, sai kawo wancan ma kawo kawo mu kara shi ya ɗauka Allah haka yake yi a Allah ba haka yake ba Allah ta yi yake bayarwa ولكل أمة Allah ya يقول قوة الأمة في أجل kowane mutum akwai ajali da Allah ya sa mishi Allah ta idan ajalin ya zo babu kari babu rage babu kari babu rage Allah ya ce yaf'aluna ayyana yawmiddin yawmiddin suna tambaya yaushe ne ranar sakamako yaushe ne za a yi tashin alkiyama yawmakum anan nar yuftanun Allah ya ce kuma a wannan rana su din nan a game da al'amarin wuta Allah ce kona su babbaka su da ayi za a babbake su a cikin wuta ta kun. sai a ce ku dandani azabar ku ku dandani abinda ku sakamakon aikin da kuka aikata hadal ladhi kuntum bihi tasta'jilun kuma dama shine abinda kuke gaggauto da shi kuke cewa a gaggauto muku da shi ba sun ce a na idda na kabale mai isa ba Allah ya gashi ba a gaggauto muku da shi ba gashi da yanzu kun same shi anan an tabbashi shi ko ba da shi an da shi to Allah ya tsare Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.